bangaren tarihin ta dole sai mun koma baya mun komo da daura wannan wadda take cikin wannan masarauta daura ta Najeriya daga nan ne ka san bayan wannan eh, jihadi na Usman dan Fodio da ya zo da suka mamaye daura sarki ya bar daura ya shigo nan cikin Niger a lokacin nan ya biyo ta Kurgum har zuwa wani gari da ake cewa Falki a cikin Murya anan ne je zamana da yan uwan shi suka samu eh, gudun hijira bayan dan abu ya dan lafa sai suka taso daga Murya suka komo nan garin Yekuwa Yekuwa tana nan a cikin eh, community rural ce nan cikin Magariya anan sarki ya zamana da yan uwan shi bayan ya rasu sarkin sarki gwari abdu da ya rasu yan uwan shi fadawa sai suka wa dan shi sarauta to akwai kanun shi suke tare da su dan shi finni suka ce ba su yarda da wannan ba tun daga su ba yayi wa ayi wada to daga nan shine aka samu matsala ta cikin gida aka samu dan yaki a tsakanin su suke tare shi sai tashi daga nan gurin ya koma ya tahi har zuwa Maiduguri Borno ya je tar da shehu a nan gurin aka mishi sarkin daura shehu ya bashi mayaka da yawa ya taho da ya taho kakan hanyar shi zo zamana a Dingas gurin aminin shi eh, mayaki anan shi ma ya kara mishi mayaka suka taho nan garin an dan da suka zama anan suka yi abin sa na gargajiya aka ga bokaye da suwaye aka ce to ku je ga inda za a je a kaho gari dan a ci nasara shine ya ce ku je gindin wani katon ice wanda ake cewa magarya shine nan suka zo suka zamana kitari ya kaho magarya shine kaji dalili da ake cewa magarya mu zan ka dauka duka tarihin kamar yadda na faɗi maka mu muhimmanci yanzu anan baka ji ba eh, director ma ka zo a ce eh sarkin magarya sai an ce sarkin daular magarya kenan magarya zawa ce aka yi nan gurin aka kafa kamar ta zama ita ce capital in ta daura yanzu ka dauka anan nan hwa da ma daga karshen masallaci akwai icen yana nan duka kowa daga ya abin nan in shi dole ne wanda yake da masarauta ya girmama shi daga kitara har zuwa yanzu sarki tara akwai shi kitari akwai abubakar masallaci akwai abdu tsoho akwai muhammad na babba akwai ibrahim dan muhammad na babba akwai umar dan garu dan muhammad na babba akwai kuma adamu jibrin dan kana na babba ne akwai kuma eh, mai martaba alhaji haruna muhammad dan muhammad na babba ne shi ma da kuma ibrahim haruna na yanzu